bayan godiya da allah yau tattaunawa da majalisar wani ta yi ta jihar kasara an yi maganganu kan abubuwa da yawa amma abin da aka fi tantana da shi shi ne kan harkar tsaro an tabbatar da cewa tsaro ita ce rayuwarmu ita ce ci gabanmu kuma in ba ingantaccen tsaro ba zaman lafiya majalisar zartarwa ta tabbatar cewa abin da jama'a katsina ke abin ba ne na ba gwamnati haɗin kai na fahimtar gwamnati ba makamar kamar sabbin dokokin da ta dauko na ganin cewa tsaro ya inganta an san akwai takura amma gaskiya ana yaba mu jama'a yadda suka ba da haɗin kai suka nuna goyon baya suka nuna amincewa cewa jama'a shirye suke su tafi tare da gwamnati su tabbatar cewa tsaro ya inganta wannan abun ba ne sannan kuma majalisa ta tabbatar cewa abin da ya kamata jama'a mu kara lura da waɗanda ke tare da mu saboda illa infoma shi infoma ya yi ɗan ta'adda illa ɗan ta'adda yana dace amma infoma yana tare da kai to jama'a ka lura a yi hankali a yi hattara a rika duk wanda aka samu labarin ana zarge shi to a kai bayanin shi da jama'a tsaro ko sarakuna saboda dokar da gwamnati ta yi wadda ta sa sarakuna cikin harka a tsaro ta fara aiki kuma ana kiran jama'a cewa mu ba jami'an tsaro mu ba sarakunan mu ba gwamnati haɗin kai don mu tabbatar tsaro ya inganta a jihannan tamu ba mu da inda kai ka sama amma alhamdulillahi bai zaɓa bayanan da muke samu tsaro na ingantuwa kuma gwamnati ta ce a tabbatar ma jama'a cewa in allah ya yarda ba gudu ba ja da baya sai an tabbatar ka ta zauna lafiya a ce insha allahu a tabbatar da jama'a cewa kokarin da gwamnati ke yi gwamna ya ce in allah ya yarda magana a ba ɗan ta'adda dama ya adadin jama'a ta wuce kuma in allah ya yarda daga yanzu katsina sai ta zama abin misali wurin zaman lafiya insha allah ya ce a ƙara jinjina ma jama'a haɗin kan da ake ba gwamnati to gwamnati na godiya kuma waɗannan matakai da aka ɗauka kamar na wannan abubuwan hawa da sauransu to an yi ne don a ga tsaron jama'a ya inganta shi yasa ki so jama'a su ba da haɗin kai su fahimci wannan tafiya da ake ta mace duka ba magana siyasa ba magana bangaren addini ko kabilanci a magana mu gudu tare da mu tsira tare mu tabbata cewa mu samu ingantaccen tsaro wanda zai sa mu su zauna lafiya cikin wadata da aminci kuma muna neman goyon bayan ku ba makamako 'yan jarida saboda bayanan da ke shiga wurin jama'a shi ke karfafa masu gwiwa su tashi su taimaka ko kuma hankalin su tashi to wannan tafi ba ta yi wa sai da ku muna so da allah a ƙara fadakar da jama'a cewa yadda ake hudu ba abin haka ke ba insha Allah abin zai ingantu kuma rayuwa za ta ƙara kyau kuma muna fata a taya mu addu'a da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato gwamnati shirye take ta yi duk abin da ya dace